bayan sake dawo da ɗaliban na 'yan makaranta na garin dabci da 'yan ƙungiyar boko haram suka yi a safiyar jiya da ne gwamnatin tarayyar najeriya karkashin jagorancin ministan ma'aikatar yatsa labarai to alhaji layi muhammed suka yi tattaki tun daga babban birnin tarayya abuja inda suka tattara kan waɗannan ɗalibai aka kuma yi gaba da su zuwa babban birnin tarayyar wannan tawagan gwamnatin tarayyar ne na karkashin jagorancin ministan yatsa labaran ƙasar wato alhaji layi muhammed sun hada da alhaji abdulrahman dambazau ministan harkokin cikin gida da hajiya khadija abba ibrahim Ibrahim karamar ministan harkokin waje da hafsan sojojin kasar najeriya lieutenant janar yusuf tukur baratai da suka karbi waɗannan ɗalibai a sansanin mayakan sojan sama na najeriya wato air force base da ke nan cikin garin maiduguri tun jiyan da yan uwa da abokan arziki a garin na dabci suka dinga ziyartar yan uwa musamman ma waɗanda aka sako 'ya'yan nasu don nuna farin ciki da ma yi masu barka don sake yin tozali da 'ya'yan nasu Koya waɗannan ɗaliban suka ji ne game da wannan dama da suka samu na sake ganawa da iyayen nasu ga ɗaya daga cikinsu da abin da take cewa. Sunana suka yi suka ajiye mu a bakin tasha kamar karfe takwas da haka suka za su kawo mu saboda mu musulmai ne suka kawo mu lokacin fara tafiya ta wannan gabar muka tafi mun kwana muna tafiya sai muka tsaya a wani waje sai muka yi girki muka ci sai muka ce za mu tafi gida sai ne suka ce to ku ya za a kai ku gida sai muka ci abinci muka higa mota sai suka fara tafiya da mu gaba kenan suka yi gaba da mu da suka yi gaba da muka ce ba gida za mu kai ba suka ce a'a ba yanzu ba tukun ba abin da suka mana ko ta ba sa yin komai ba sa so ma mu wahala suna ba mu abinci muna lokacin da muka tafi mun ci kafa buhu goma sha biyar ne ko biyu ne mun ci da biski da farko dai sai da aka bada rahoton cewa ɗalibai guda biyar cikin waɗannan ɗalibai sun gamu da ajalinsu tun a ranar da aka sace su saboda matsi da kunci da suka samu kansu ciki wanda kuma alhaji inuwa garba bayamari na ɗaya daga cikin iyayen waɗannan ɗalibai da shi ma ya rasa yar tasa ga abin da ke cewa zan ce alhamdulillah tun da sauran sun dawo amma ni na dai Allah ya mata cika tana daga cikin wayanda aka ce sun rasu guda biyar kawayen da suka ce a lokacin tafiya ne tun kan a tafi da ita su su suka suka binne su ma suka ce ba abin da za mu yi sai dai mu gode wa Allah sai dai har yanzu yayin waɗannan yara a cikin suke da farin ciki game da akwai wannan lamari musamman ma na sake ganawa da 'ya'yan nasu kamar dai abin da wasu suke cewa ni sunana Alhaji Dere Kado ina ɗaya daga cikin iyaye wanda aka ɗauke musu yara amma kuma yau farin ciki ya sake iso ni na gode ma Allah yara sun dawo gida lafiya a cikin koshin lafiya kuma na yi wa duniya alfaharin da godiya da kuma mika godiyar mu da irin kokari na addu'o'i da ake mana a inda muka sani da inda bamu sani ba duk ana mana addu'a akan ta mun gode ma kowa da kowa musamman ma kamar ku yan jaridu da kuke zuwa wajen mu ba dare ba rana ku ji me muke faruwa ya muke ciki ya muke ji ya duniya take ji to gaskiya mun gode da wannan kokari ce ma'aifiyar Hauwa Mani Galawan na gode wa ubangiji da ya dawo mana da yaran mu lafiya wanda kuma kwanan su ya kare Allah ya sa sun huta mun gode wa ubangiji da jarrabawan da ya daura mana Allah ya sa mun ci jarrabawan sai dai wasu daga cikin iyayen waɗannan yara sun harzuka kan yadda waɗanda suka zargi jami'an tsaro da ci masu mutunci lokacin da 'ya'yan ƙungiyar Boko Haram ɗin suka ka 'ya'yan nasu su da kansu da kuma 'ya'yan waɗannan yaran suke ƙoƙarin matsa kusa da 'ya'yan nasu gama dai abin da wasu suke cewa cikin fushi. haso uku ni kuma lokacin na asibiti akwai kwance ne mana su mata mata su ma duka kuma zuma da raka ta asibiti ya zuma yau din nan ma raka ta asibiti zuba saman duka su uku hailau kuma su kore malamu suke ba mu ga yayi mu ba hailau suka ce ta ne yanzu ma muna cewa muna so mu bin su ma eh muna mu bin su mu karbo su ma so su kamar su saboda haka suka ce mutane ba su zo kawo su ba ba su zo kawo su ba Allah ne kamar kamu kuma gudu suka yi kuma gudu suka yi ba wanda suka samu yau haka kurin suka kawo salin alin suka kawo yanzu dai ministan yada labarai 'yan kasar alhaji layi muhammed ya shirya manema labarai cewa ɗalibai ɗari da hudu ne zakan aka dawo da su da kuma wasu guda biyu wadda ba sa cikin waɗannan ɗalibai wato mutane ɗari da shida kenan suka dawo da ransu mutane da ake zargin cewa 'yan ƙungiyar boko haram ɗin sun dawo da su wanda har yanzu babu wani kwakwaran bayani kan yadda 'yan ƙungiyar boko haram ɗin suka zo suka soke waɗannan ɗaliban cikin ruwan sanyi suka kuma sake ficewa suka yi tafiyarsu ba tare da tijjiya ko kuma barazana daga wajen hukumomin tsaron ƙasar ba haruna dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.